A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau mun samu bakoncin. Suna na Rabu Mustapha Sadiq. Tumala Rabi ba mu takaitaccen eh, labarin kyata. An haife ni a Kano, na tashi a Kano, na yi makaranta a Kano, na yi sabis a Kano. Abinda karatun wani irin jami'a kawai kin ce mana kin yi makaranta kin yi sabis. Na yi primary school a Kano, sannan secondary school a Kano ne. Sai kuma na yi polytechnic daga nan na tafi na je na yi masters kuma shi kuma ina kika yi a Bayero University ke ce ke da kifin rijiya ce <laughs> gaskiya ne kika karanta a jami'a na karanta public administration na yi zuwa HND sannan na je na yi postgraduate diploma a public policy and administration ne kuma masters a public policy and administration dama abin da kika so ki karanta kenan gaskiya in dai abin da na so in karanta kenan ba abin da na so ba kenan me kika so ki karanta lo na so na yi to ya aka yi ki samu zama lawyer ba gaskiya akwai 'yan matsaloli da na fuskanta lokacin da na gama diplomata a aminu school of islamic legal studies to ban samu damar shiga jami'a ba saboda abin da suke nema gaskiya ban samu ba hmm. suna neman wanda ya samu upper credit kuma a polytechnic gaskiya samu upper credit mutane kaɗan ke samu saboda yadda grades yake ba kamar na bayar hmm. da sauki gaskiya akan polytechnic shine abin da ya jawo amma lowa credit na samu da a ce ya kai wannan points ɗin da gaskiya lo din zan yi ba zan yi wannan karatun ba To da da kika sami shi wannan course din public eh, policy kin fuskanci matsala ko kuwa haka kika yi shi ba gaskiya babu wata matsala mm. babu ba wata matsala da na fuskanta to ina batun aiki eh to gaskiya a aiki ne dai dole dole yau da gobe sai ka fuskanci matsaloli na rayuwa iri iri kin san yadda rayuwar take wani ya fika wani kuma level din ku daya wani boss ka ne dole ka bi shi mm. to dole ne kowa a rayuwa dole ya fuskanci wasu matsaloli amma a hankula a hankula ka kan waye da waɗannan matsaloli kuma ba wani abu bane ba za su taɓa hana ka ci gaba ba in dai ka daure a rayuwarka ba abin da ba za ka zama ba ko ma waye ya sa ka a gaba ko kuma wata matsala ka fuskanta daga baya ka kan zo ka komai fuskanta to gaskiya abin da kina mace to kin san rayuwa idan aka ce ka samu aiki mm. kuma ka zo ka kware an san ka da aikin ka iya shi to dole dole ka fuskanci matsala saboda daga wajen mata ko maza gaskiya dai matan ne suka fi nuna mani saboda maybe ka samu wani ci gaba ka mm. samu experience da ake tunanin ka zo daga baya mm. ka zo daga bayan baya kuma akan me zaka samu wannan experience to wasu sai zama abin baya musu daɗi wasu kuma sai zama na so suke su zama a wannan position din da kake mm. wali ba su san yadda kai building kanka ka samu wannan yawa position din ba to ina kike aiki kina ta gaya mana zancen aiki aiki ta gaya mana ina kike aiki ba to aikin jarida nake a to gashi kuma kin karanci public policy ya aka yi muka ji kuma a jarida yawwa to ai wannan kin gane ko idan har zaka je ni lokacin da na fara aikin jarida gaskiya na yi service ne a gurin na yi wa ƙasa hidima to da na yi wa ƙasa hidima sai aka ga gwanewa ta sai aka ce mu zo mu interview za a ɗau ma'aikata mm. da muka yi na zo ta uku ne ko a interview din su an dau mutum biyu permanent and pensionable mm. unfortunately mutum ɗaya bata zo ba hmm. sai aka kira ni aka ce ne replacing ɗinta eh, daman kina da sha'awar aikin jarida gaskiya da na fara bautar ƙasar sai na samu sha'awa kuma na dagi domin in samu kwarewa. kuma dole mutum sai ya zama haziki a wajen aiki kafin ya zama har an ba shi dama na ya zo a interview a ɗauke shi duk wanda aka ba wannan dama ana ganin cewar zai iya ne shi yasa to um, a wannan aikin naki a takaice mm. wani irin ɗaukaka kika samu da zaki iya jan hankalin yan baya mata gaskiya na samu ɗaukaka mara adadi saboda a yanzu gaskiya ni a ɓangaren da na fi gwanewa aikin jaridan shine a fannin lafiya mm. saboda haka na samu a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau mun samu bakoncin exposure da dama a kan aikin likitoci da yawa sun sani kuma ina aiki kai tsaye da ma'aikatar lafiya ta jiha gaskiya na samu gogewa da yawa ta rayuwa baya ga ta aikin gwamnatin har ta rayuwa da ta zamantakewa baki daya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.